بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin askari fatar jawad muna shahi na 442 ko kuma muna cikin kitabul muwaris inda muke magana aka abin da shahi farilla to mun yi bayani inda aka wa aulu sannan yanzu na inda ba a wa aulu to sannan yanzu muna cikin farilla ta biyar wasu tattun lissudusin wa ma baƙiya an gane an kasa shidda saboda neman sudusi ɗaya cikin shidda kuma ana neman ma baƙiya ina misali ka ummin wabne kamar inda mai mutuwa ya mutu ya nai, ya uwa ta ya nai to ana neman sudusi da ma bakiya uwa za a ba ta ɗaya cikin shidda saboda akwai ɗa akwai fari sannan ɗa zai kwashe abin da annan cikin biya ka samu sudusi don haka za a buga shidda ya an ka buga shidda an ka ba uwa kashi guda saura nawa sosai sai ɗa ya kwashe au wa sulusin wa ma baqiya ko kuma ana neman sulusi ana neman ma baqiya ina misali ka ummin wa akawaini lil ummi wa shiqiqi kama inda mai mutuwa ya mutu yabba uwa tai yabba yan uwa ne biyu na wajen uwa sannan yabba dan uwa ne shiqiqi don haka uwa tana son ɗaya cikin shidda don mi don ɗayanta sun ƙididdigu ‘yan uwa al'ummai suna son ɗaya cikin uku don mi su ma don sun ƙididdigu shaƙiƙi na son ma baƙi kake? eh? kake don su a amala abakar ka duba da kyau an sulusun wa ma baqiya an kasa shi da don neman sulusi da ma baqiya ina misali ka ummin wa akhawayni lil ummi wa shaqiqin eh ta ha intikali zai ne inda mai mutuwa ya mutu ya ba uwa tai yabba yan uwa na biyu na wajen uwa yabba dan uwa ne shakiki uwa ta yi tana son ɗaya cikin shida don ɗiyanta sun ƙididdigu al'ummai suna son ɗaya cikin uku domin sun ƙididdigu shakiki na jira abin da a ya rage don haka sai a buga shidda yan aka buga shidda sai a ba uwa guda cikin shida saura nawa to cikin biyar dina sai a ba a hawainin lil'ummi a ba su kashi biyu eh sulusun su saura ne saƙiƙe kwashi saura don shi asibina awwanistin wa ma baƙiya an kasa shi da domin neman rabi domin neman nisfi da ma baƙiya ina misali ka ummin wa bintin wa ammi kamar inda mai mutuwa ya mutu ya ba uwa ta ya ba diya ta ya ba ammi ne uwa dai uba dai an ka buga shidda sai a ba uwa ɗaya cikin shidda don mi don mai mutuwa ya ba diya sai a ba diya uku cikin shidda don mi don ita ɗaita saurani sai an mai kwashe kanan uba da asuci awo wasu dusaini wasu lusaini an kasa shi da domin neman sudusi guda biyu sudusaini ana neman kuma sulsani ana neman sudusaini ana neman sulsani sai a kasa shi da don nan ɗaya suka yi ta ina misali ka abuwa yi ni wamnataini kan mai mutuwa ya mutu ya ba uwa ta ya ba uba ne ya ba ɗaya ne biyu mata sai a buga shidda sai a ba uba guda saurami sai a ba uwa guda saurami sai a ce wa mu da sai ni su kwashi mun gane karatu to mu kora wata ulu an gane ana ya auli wata ulu bi sudusiya an yi auli bi sudusiya da sudusin shidda ina misali ka ummin wa shaqiqatayn wa akhawayn lil ummi kamar mai mutuwa ya mutu ya ba uwa ta ya ba 'yan uwa na biyu shaqiqai mata ya bar 'yan uwa na biyu wanda sun kada uwa da su muna tare da kuwa don haka sai an ka ce tushen dukiya shidda muka ce an ka ce to mu raba mu gani sai an ka raba da shidda sai an ka ba uwa guda don mi don ɗiyanta sun ƙididdigu sannan shaƙiƙa ta yi ni, muna tare da kuwa sai an ka ba su hudu sulsani saura nawa eh to a wannan lo'umi su ko ɗaya cikin duk cikin shida suka so ɗaya cikin uku suka so don sun ƙi da dubu an kai to kamalan dukiya ta ƙare sai to wato alu sai a gana kashi sai a mai shi shi da aure da sulusinta ya an kai aure da senta sai a ba uwa guda a ba a hoyan a ba shi kikata ne kashi hudu a ba a hoyan al'ummi biyu ta koma bakwai eh akwai bakwai hmm. muna tare kuwa wasu ha an yi aulin shidda da sulusinta mala ya ce kamar ina ce ka ummin wa zaujin wa shaƙiƙatin kamar inda mai mutuwa ya mutu mai mutuwa ta mutu tabba uwarta tabba mijinta tabba shaƙiƙiyarta muna tare kuwa an ka ce min uwa ka cikin kayanta an ka ce tana son ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku don mai saka son ɗaya cikin uku don mai wuta ba ta baɗa ba kuma ɗaya ba su ke da dugu ba na uwa miji na ka so an ka ce yana son nisfi rabi don mai don babu ɗa shaƙiƙiya ita kuma ta tunga tana jiran rabi to don haka za a yi auli da su sudusinta da sulusinta muna tare da kuwa sai a buga dukiyar nan shidda sai a ce a yalwata ta kai takwas na an buga shidda sai alwata ta kai takwas in ta kai takwas ta ce ita uwa mai takaso a ce biyu takaso cikin shidda a ce ku ba ta biyu miji nawa ya kaso a ce uku ya kaso cikin shidda a ce ku ba ta uku shaƙiƙiya mai takaso cikin shidda a ce uku takaso a ce ku ba ta uku sai ne eh adalla to an raba wa nisfaha ka zawjin wa shaqiqata na wa hayna lil ummi ayi yi aulin shidda da nisfinta shidda ayi yi aulin ta da nisfinta tara za ta kai awo ina misali ka zaujin kamar inda mai mutuwa ta musabban miji wa shaqiqata ta ba taba shaƙiƙan zo wa akhwayni lil ummi tabba yan uwanta biyu na wajen uwa to shi miji an ka ce mi ya kaso an ka ce ai dotti da abin da ya kaso shi miji tun da dai an mutu an bar shi babu da eh, babu abin nan yana son rabi ni a rabin shidda an buga dukiya shidda an ka ce ku ba shi shidda eh, ku ba ya uku saurana cikin shidda to shakika ta nemi suka so sultani suka so ko to ya an ka ɗauko uku cikin shidda sun kan sultani an ka tabbata kai kai mallan ya ce to ko game kashin nan an game ce to a buga tara da an ka buga tara sai an ka ba miji uku an ka ba shakika ta hudu an ka ba a wani lu'umi biyu kuli ba miliyan sun ka tashi eh wasu lusaiha tazidu umman an yi auli da sulfaiha sulfaha ita ita shidda ya sulfalinta hudu in an ka ɗauko an kaɗa da shidda nau kenan to an kasa shidda an ka cewa an ka bari ka zidu umman to nan gizo ka saƙa ne ce ma ka sai baka ya ta taya na san gani aka kai wasu da sai ha ta zidu umman to ga za mu ce mace ta ta mutu ita mai mutuwa ita mace sai tabban miji tabban miji mai mutuwa tabban uwa muna tare da kuwa sai tabban shaƙiƙa ta ni sai tabban ihwatul ummi ai umman ta kawo ta zidu umman muna tare da kuwa an kasa to a za a yi kai mallan an kasa shi da an buga ba ta yi sai mallan ya ce a abinda za a yi ku ba miji uku mu gani ni an nufin shidda dama mi shi ka so a dama mi shi ka so to an baya nufin ita kuma uwa mi asurusi da shidda an ka ku ba ta daya taƙiƙa sai ni ni asul sani ga shidda an ka ce ku ba su hudu muna tare da kuwa to sannan ikhwatul lil lul'ummi ni a abin nan sulisi ga shidda an ka ce ku ba su biyu to ku buga mu gani adalla to ita malamai ka ce ma furu ita wannan fari'a ce ana ana yi mata suna da umul furu ita uwa eh uwa yan taki eh tazidu umma wa yasna ashara rubu'in ma sulusin to ne kamata tsaya mallan kwaso ce haka mun kai mun ka gane to matsalar gado wurin aure wanda bai karanci fara aliyu bai ya aure in ko ya aure shi ko ana auren tashi eh eh wasu lusaiha ta zira umar ga hannun rubuta galita kowa kan ta ganunka o oh, yadda an ka kasa Eh. oho uwa ta eh. Ka kasan miji da shiƙiƙa ta yi ni da ikhotun lul'ummi to sai ga uwa ta ƙaru ciki sai uwa na nan uwa ita ku tana son can ba ta ku an kasa ba sai ita ku uwa ga tana son ɗaya to sai mi